sallah za ta faɗo ran talata insha Allah a biyu ga watan Zulhijja shekara ta dubu biyu da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu alhijiri wanda ya zo daidai da bakwai ga watan Oktoba watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha uku almiladi. Yau insha Allah shi ne za mu ce karatun da ya rage muna na kusan wannan shekara kila sai mu ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu in ku Allah ya kaddara kila mun dawo da wuri bayan sallah da sati ɗaya kamar da aka yi ta cewa kila mu kuma wani karatu kamun dai shekara ta ita amma dai muna cikin zulhijja yau za mu tashi wani zangon karatu mai kima kwarai da gaske kuma mai rinjin mu ne kitabu salaki dama daga haduwa sai rabuwa mun yi kitabun nikasi to da ma da an haɗu to shi kenan sai rabuwa wannan babi ina jin tun muna kitabun zakati kila kuma tun muna salatu aka yi ta tambayoyi game da talaku aka yi tashar tambayoyi har muka kawo zakatu muka kawo abubuwa har nikahu ana tambayoyi kila da Allah cikin wannan karatun wannan babi mu samu wasu amsoshi daga wasu tambayoyinmu wasu kuma sai an ƙara karatu kitabu talaq talaki kalima ce guda biyu wadda ita da yar uwarta suna tafiya suna ƙarƙashin alfurqatu ko alfiraku ana cewa alfurkatu ko ana cewa alfiraku ko hunna to kalima al-furqatu sai zan karkashin ta sai a yi mata gida biyu akwai abin da aka ce ma at-talaqu akwai abin da aka ce ma al-fasxu at-talaqu saki kai amfani da kalimomin da aka amfani na saki ka saki mata wannan sai mu ce mai at-talaqu to malam da shi ya bude babu duk da zai sa wancan shi ko al-fasxu al-fasxu shi kuma a warware ba ce ba sai ka ce ka saki ba don saboda dalilan da ka sa a raba miji da mata yawa gare su to karkashi za mu yi a talaqu mu riga mun yi al rushi shi ma faskun sannan akwai al-ila'u mutum ya ɗauki zango wata hudu bai ba zai zo ga matar shi ba ko kuma mutum ya ɗauki ciya ba zai zo ga matar shi ba har ila masha Allah to za a bashi shari'a za ta bashi notice din wata hudu idan ya zo gare ta wani alhamdu idan bai zo ba shari'a tana iya raba su sannan akwai rabuwa saboda aini da an ka samu ga miji ko ga mata aibokan da ka hana a yi zaman aure irin abubuwan da sun ka shahi musamman harkar saduwa na al'aura sannan akwai rabuwar da ake yi saboda rashin ciyarwa ko tufatarwa ko wurin zama sannan akwai rabuwar da ake yi saboda mutum ya ɓace miji ya ɓace ɓat ko ƙasa ko sama ba a ce a mutu ba amma dai ya ɓace ehe don in ya mutu za a ce an gano gawa sai gagawa ce an gani su amma ba ba gawa ba misis to shi ma ana iya warware aure saboda haka nan sannan akwai raba aure saboda wata mummuyar ta halta da mata da miji sun kaɗo kan makan su wata saba ma shari'a za mu ji ta sannan akwai ana raba aure saboda tun asali an gina shi ba magina mai kyau ba akwai illa wajen akadi, ko kuma akwai illa da ta taso wajen mai wajen abin da ka sabbaba aure kila sai da an kai aure sai an ka binciko cewa kun taɓa shan nono guda ma'ana wacce guda ta taba shayar da su sannan akwai rabuwar da aka samu saboda ɗaya daga cikin ma'aurata guda biyu suna musulmi su sai ya ridda kamar yadda ana iya samun rabuwar aure ya zan ɗaya dukkan suna kahirai sai ɗaya da ɗaya ce wallahi bai musulunta shi ma ana iya samun rabuwa ta wannan kamar yadda ana samun rabuwa ta li'ani mutum ya je matarsa da zina ta ce ba ta yi bai rance da Allah ta yi ta da Allah ƙarya yake yi karshe aka zo hukuma aka yi wannan tsiye ne ne ya ah, aure na iya lalacewa sannan akwai aure wanda ka iya lalacewa saboda yaudara ciki sannan akwai aure saboda rashin kafa a cincin dacewarsu kila dukan bayi na dukan su bayi na sai Allah ya mata ga dan dogo sai an kaɗe ta ta an ka yanta ta to ana ba ta zabi in ta samu in tana iya zama karkashin ba ta zauna in kuma ba ta iya zama ana iya raba su sai ta zaɓi cewa ba ta iya zama ana iya raba su sannan akwai ana rabawa saboda hankali in ya zo mutum wannan hankali kila lokacin da bai da lahiya an haga yana mata fyaɗe sai an ka a ɗaura masa aure an ka samu wata gidigi an kaɗa su ko da ya mirmice sai ga ashe ba ta daidai da shi yawwa sai ce an gama da mahaukaciya sai shi ma mahaukacin na bai sani ba lokacin da an kai ne haka to ana ya raba sun ya buƙaci ragi a rabuwa ko ko ita mata ta samu kanta haka nan waɗannan duka suna karkashin abin da za mu karanta da yawa ciki hikimar saki ba sai mu ambata ta ba lalle dole amma al'abdu abin da Allah ɗaukin sarki ya taba yana da hikima sosai kwarai da gaske wasu al'ummomi ka musulunci sun yi ƙoƙarin ko sun yi a wuce makiɗi da rawa na cewa ba sun arabu rabuwa ba ta da daɗi rabuwa ba ta da kyawu amma yau da gobe yau da gobe suna gane shi rabuwa ita ne ita ce doka ta Allah wadda ta dace don rabuwa ba kullum take mai illa ba akwai rabuwa da ta zama dole don zai yawa ana iya zama ya zan zaman da in a wada aiki to lallai in ba karin taɓarɓarewar zama ba da cutar da wani da gallaza mu wani babu abin da aka yi sai wannan to kaga dole shari'a ta yi mahita ta buɗe mafita game da wannan asali ma ana samun ai zama shine ummul khaba'is na lalacewa wani kamar yadda ana iya samun cuta namiji ko mace sai an ka ce babu ruwa ai ka san kuma akwai wata matsala kenan ta musamman kamar kuma ana iya samun ɗaya daga cikin su ya kauce mashirya kamar mun muka ambata musulunci bai da ka zanna da kahiri ba kaga dole akwai akwai rabuwa to duka saboda haka abubuwa da yawa malamai da sun kawo wajen hikimomi sun fi ishirin game da cewa rabuwa shari'a ta ana yi azu sallah sallan ya yi saki kuma sahabbansu sun yi saki kamar da sun yi aure saboda haka wada aure aka yi ni ga al'ada kuma yanzu ɗabi'a ta ɗan adam yana son ya zanna da mutum to haka ɗabi'a ta ɗan adam yana iya zama tilas ya rabu da kai saboda wasu abubuwa masu ɗauruwa na yau da kullum to muddin an kace an rufe wannan kofar to lalle wani zai cutu kwarai da gaske amma sai dai musu da rabuwa ɗin ba kasafai aka funta ba sai in ta kici kan kitan shi yasa Allah madaukakin sarki ya gindaya abubuwa da yawa kamun saki ya faru na farko kai miji in ka ji wata rashin natsuwa game da matakka ko ko wani wata sifa mara kyau ko ko wanda ba ta yi ma ga zuci ba sifa ta shari'a ba ba sifa ta sa'a wa shari'a ba to sai Allah madaukakin sarki ya baka shawara fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an ko wa yaj'al Allahu fihi khairan shi yasa da dukkan jimace kila dan kyauta ya dan ragu wasu abubuwa ta ma a ta hankuri akwai alkhairi a ciki ba haka Allah ka mumini kuma ya zama babu alkhairi ciki ba saboda haka matsawa mumini na rike shi a tashi rana in dai akwai imani nabi sallallahu alaihi wasallam la yafuruku mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhaw eh ko radiya minha akara a wata a wani irabi mumini bai wa a ce ya kyamaci mumina gaba daya saboda in wata halitta ko ko in wata dabi'a ta ta baya sunta to zai ga wata ɗabi'a da yake so gare ta ba a mumini a ce gaba ɗaya kafa kulin da sama har ƙasa bai da kyau sai sa shawara ta farko sai Allah ya ba da shawara a yi hankuri wani sallah ya ba da shawara a hankuri matsuwa al'amarin nan bai fi ƙarfin ka ba to haka za ka ci gaba da hankurin abu na gaba yana iya yiwuwa ka ɗauki mataki wanda matakin ya wuce hankuri sai Allah baka wasu shawarwari duka dai bai ce a saki ba yace wallati takafuna nushuzahunna fa'izuhunna wa hajuruhunna fil mabaji'i wa daribuhunna ko ba haka ba waɗanda matakai sai da ya jera su bai dai sun yace takaka sai ce waɗanda kuka ga sun alamar bijirewa sun yi alamar takin jeda ga al'amarin ku to me za ku yi fa'izuhunna ku bi su da limana ku yi musu wa'azi ku ja musu ayoyi da hadisai masu nutsar da hankalinsu fa'izuhunna wa hajuruhunna fil mabaji'i idan wa'azin bai shiga ba to a gama da cewa a wajen kwanciya in bijirewa taka ba ta kiyama ka ba ta kiyama ba ta kiyama ba ta kika bane ma'ana ki da wasu abubuwa na abba ka so take yi na yawan fita ne take abba ka so suna yawan fita yawan surutu da tsagumi cikin shiya kila shi take shi abba ka so yawan almubazarci da kayan ka kila ba ka so to fa'iduhunna wa hajiruhunna idan abu yake ce kitan yawa wa baribuhunna sai ku buge su a man shari'a sunna ta tafi tace gaira barahin ko ba haka ba amma Allah madaukin sarki yace fa ya fa la tabu alaihinna sabila duka duk Allah madaukin sarki ya kokarin mi ya ka tangance harka mi harka saki kai hankuri farko an kace idan hankuri ya gagara kai wa'azi idan wa'azin bai shiga ba ka kaurace in ƙauracewa bata cika ba sannan ka dan buga duka dai ka a ce ka saki gaba daya in matakin bugu ya kai inda ya kai kuma ba a samu abin da aka so ba sai Allah har yanzu bai ce a saki ba sai kawo ni mataki na hudu ko ba haka ba mataki na hudu yace wa in khiftu shikaka bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in a in yuridu islahan yuwaffiqillahu bainahuma har yanzu Allah bai sun arabu dai sai Allah madaukin sarki ce wa in khiftu shikaka bainihima ko in kun ji ganin cewa zaman ya san abin da ya zama Rike cewa ta rike rikice baran baran duk haggari har unguwa sun gane Wani da mata ce akwai matsala Wani gida ne akwai matsala har sun gane haka to fabratu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha to shikenan sai ku hada wata kware kware kotu a kira dan danginta a kira wajenta mutum guda mai hankali da cibi wanda ya san abin da ya kai kuma da ilimin shari'a kamar su ma ita ma bangaren ta a kira wanda ya san abin da ya kai su zo su zauna hakama min ahalihi wa hakama min ahaliha sannan ga ta shi ita matar ga ta shi mijin a baje komi bisa faifai ko ba haka ba a san laifin kowa duk wanda Allah yi a bashi laihi a hana shi laihin wanda kuma ya kamata a yaba mai kokarin da yayi a yaba mai Allah da sarki ce in yurida islahan in dai an kai haka in dai hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in dai Allah da annabi gyara suka mishi a wannan fassara ko kuma in yurida islahan in ita matar da shi mijin in dai Allah da annabi suka mishi suna son gyara to in Allah ya so yi wa fikin lahu bainahum Allah bai shirya su Allah zai aza kan shirya da duk an ka samu hakaman min ahalihi hakaman min ahaliha an ka baje komi sai Allah so za a ci gaban katar karshe inna Allah kana aliman khabira Allah shi ya san ciki da bai na kowa kaga mataki na hudu kenan mataki na farko kai hakuri mataki na biyu kai wa'azi mataki na uku ka kaurace mataki na hudu ka buga mataki na biyar ka kai kara ga magabata a zauna a yi ke ko ba haka ba wannan sai ka ce duk bangaren miji bangaren mata shi ma haka lamarin yake to ita ita mata da yake ba ta bugawa ko kun san ba ta bugawa sannan hijiranu kuma hana mata hijiranu ko ba haka ba idza da aqrajul imra'atu ila karashi kun kusan wala hadisi fa ba ta gadban alaiha al-arsal malaikatu ko hasani ku mace ba ilmi ta ke miji ba fa la ta mai wa'azi duk abin zai ya ce ai inda hadisan na yake shan gulugul marayu ko ba haka ba to kaga babu magana cewa ta mai wa'azi saboda haka wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iraban fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha والصلح خير Wa in الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ita ku wannan bangaren matakin da mata za su dauka shine idan mata ta ga rashin dacewa tagga yana bilindituwa shi mijin tagga rashin natsuwa kan al'amurra to mi za a yi abin da ya kamata fala na alaihi ma an yusliha sai ta kira shi ta ce mai gida ina da magana abun bari sai ka samu lokacin da kai kana da lokaci ko ba haka ba sai sadda yan natsu ka bijiro mai da komai ko ko abubuwa da yawa waɗanda ba su dace ba da na shari'a komi biha ta ambata mai wanda nan take hankali ne ga gano wanda kuma ba zai musu ba to in haka ya gano babu lahi an yusliha bainahuma sulha ita ma ta kira su yi sulhu daga dai kai gaskiya al'amari ga ko da ke ne karatu amma dai kai ka san annabi ga wanda yace kai ka san Allah shi ma ce haka ka san ai kaza da haka wallahi bai dace ba amma ni wallahi na yaje ba kaman ya ce komai ta ce wallahi na yaje ba duk abin da kai ni wallahi na yaje ba ko ba haka ba eh eh wannan an ce ayat sauda matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta amfani da ga ayat lokacin ta ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya dan kosa da ita na cewa ta ɗan tsufa ta hau shekaru waɗanda bai ji daɗin nishaɗi da ita sai zan bai cika yawan zuwa ko bai cika kusantar ta ba sosai sai ta ji tsoro ta ji tsoro mai iradar ya kaudan mata da ido ya kaudan mata da kai sai ta kira shi ta ce ya rasulullah ni dai ina kuɗa zan cikin ka duniya kamar yadda nake kuɗa zan cikin matan ka aljanna dan Allah ka ruha min asiri kar ka ja ni abin faɗi a ce annabi ya saka ka sa ni madina kuwa ya ka aini kenan wadda annabi ya saka ka san muni kenan ba mai aurenta ne ko ba shari'a ba shari'a ta haramta ba mai aurenta? to ka kuma irin wannan samaki ai kaga yawa tace abin da ka fi ya rasulullahi duk wata dawainiya tawa da duk abin da ya zan kakai min na yahi ma kamar da zan yawa kaina hatta da kwanan na ba Aisha kwana na na ba Aisha shikenan sai an ka zanna lahiya sai ta zan a habbun nisa'i kuma min habbin nisa'i sai ta samu kuma zuciya Aisha Aisha shikenan ta daure mata gindi kullum ba ta laifi kaga kenan haka la so ko ba haka ba wa ukhdirat al anfus shuha saboda ni saboda shi namiji shuhu ko ku yawa rayukan maza shuhu gare su mafi yawa shuhu aka samu namiji shi lokacin da ya kaso abu shi ya kaso kuma in bai so bai so ko ba haka ba haka yake shi ko uwa ce bata isa ta sa shi bare ta hana shi ko ba haka ba so ya yi da shi kamar da in bai so kuma shi ke. Za ka samu namiji idan yana son abu sai ya azar ya wuce gona da dini ko ba haka ba ehin bai jin wayar shin adalci illa man asanu wallahu sai wanda Allah ya tsare kamar yadda ni kamar yadda in bai so kuma sai bai so gaba ɗaya ko ba haka ba ehin ashirka suna cewa kwadai da ruwa su sun ka haɗu alkirsu walbukul in sun ka sai a ce ashirku to haka namiji yake to saboda haka in dai haka nan Allah ya ce wa in tuhsinu wa tattaqu in kuka gyara tsakaninku sannan kuma kowa yi tsoron Allah fa inna Allah kana amalu na khabira Allah masani na na ciki da bai ga duk abin da kuke aikatawa to kaji Allah ko yake sarki duk sai da shi hada wannan to sai an kace duk an yi kare biyu biri jini duk abin ya ki magantuwa sai shi kenan sai magana kuke dole ta zo ko ba haka ba to da ta zo kuma don Allah ya kushe ka a yi ta sakin da ba babu kakkatawa ko ba haka ba a yi ta sadaka saki sai Allah ɗauki saki ya sa shi ga hannun maza duk wani na cikin mataki ne mataki ka a yi saki ne babu kaidi da an ce mace ta jirma ta nuna da an ce mata ka saki da duk mai mata yana da saki ɗaya ko biyu kina kun fahimce ni amma yanzu ana samun wani wanda bai taɓa sakin mata ce ba wani hasali mata hudu gare bai taɓa sakin ko guda ba ko kuma ko da ya taba saki ɗaya eh, ko biyu ya taba saki saura ba taba sake su ba to da inda mata ku ka saki da kowa na da ɗaya ko biyu babu wanda aka taba taba saki ba babu shi saboda ni saboda yanayin halittar mace akwai saurin harzuka ta harzuka kai yanzu minti biyu ta yi dama wannan mace akwai haka ne sannan biologically sannan ita mace wadda an halitta ta irin nau'i na haila irin nau'i na nifasi waɗanda suna kawo mata tamfa nata ya tashi nan take ta harzuka nan take wani kunci ya shige ta to tana yin komai lokacin nan kuma irin tsabagin kishi tana ya shiga duk a rasa ko ba haka ba in dai ita ka saki duk ya saki gaba daya saboda haka sai Allah doke shi ya sa hannun mi hannun maza dun mi dun ya tauye saki abu na gaba dun kada dai a saki ayi da yawa sai ya sanya shi shudi bayan shudi ya hana ayi saki fi matan wahida ka ce wance na fake ki sau duhu. ko ba haka ba wani ɗaya hausa ko ku wance na fake ki saki uku ko ku wance na fake ki na fake ki na fake ki ko ba haka duk suna cewa to duk waɗannan abin da ka yi ka ƙetare shari'a ka saba ma Allah kuma Allah bai tare da kai manzon Allah bai tare da kai ka zama mustahzi'un bi kitabillahi ka zama allahi bi kitabillahi saboda haka sai Allah ya aza shi at-talaqu Fahimta fa imsakun bi ma'rufin aw takrifun bi hisani dole ba a saki gaba daya saboda ni saboda hikimar da yake son yayi shina la'alla matan nan da sai ma ba mistake ba ta sani ba ko ko raunin kwakwalwata ko kurciyata ko harzukata ko ko irin ɗabi'a ta halitta ta yasa ta ɗan taka ma wannan kuskure kaɗan shikenan ka hasu kace ce ka sake ta saki uku ko sai a ce la tanki hu zaujan hatta tanki zaujan gairahu kaga baka ba ta tazara don ta gyara ba baka aza ta kan hanyar gyara ba ko ba haka ba shi ke na ina ma ka sani ko ta ɗan yi ma abin jarabtawa ina ka sani ko ko ba ta gane ba za ta gane ko ba haka ba to shi ke sai kai fat ka kaɗa yaggwal sai Allah ce bai yadda haka nan ba kai kila ma kuma ka cuci kanka la'alla kila abin da ka gani na gare ta mai yanzu na an jima ya kau rashin fahimta ta to kai ka taɓo gaba ɗaya ka kaci Ko Allah sai ya haramta ai saki shi kalimatin wahida saki uku kuma sai ya zan akan haka suna tattafi gaba ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at kuma marratan abu na gaba duk dai har yanzu ya kare ya ya ya tauye han ya tauye a lok ya ya tan ya tauye saki kada yayi yawa dai sai ce ba a saki a wasu lokuta ba a saki a wasu lokuta ya haramta sakin mace lokacin haida in tana haila baka sakin ta ya hana ma sakin mace lokacin tsalikin da ka zo gare ta in ka zo ga mace ga wannan yanayin to an hana a sake ta saboda ni saboda kare mutuncinta la'alla lokacin tana haila ta yi nisa kana da wasu mata kuna ɗasawa kana jin daɗi ita ku wacce lokacin na haila ka ɗan ƙaurace mata kwana biyu kwana uku lokacin na armushinta da shawar ta bai zo ma ko ba haka ba kaga in ka sake ta wannan lokaci ka zalunce ta sannan kuma tun da tana haila ba ta da wata hanya ta jawo hankalinka kila fahimta da ba haila ta kai ba tana da hanyoyi na jawo hankalinka da yawa to tana haila ba ta da haila jawo hankalinka sai Allah ya hana a ci mata mutunci lokacin nan kamar yadda ni kamar yadda kuma ya hana a sake ta haila saboda ni saboda ka kara mata tsawon idda ya hana a sake ta lokacin duhuru saboda ni saboda lokacin duhuru tsuhar duhuru da ka zo gare ta lokacin ka ji ya shawarka sai da kattake ta kan biya shawa sannan ka ce ka sake ta a wannan cin mutunci na ko ba haka ba wannan ya kama da zalunci duk Allah ya halaf ya haramta haka nan sai ce sai ka sake ta fi duhurin lam ya matta fihi na fata mu gane wannan saboda haka sai yasa lokuta ba a saki cikin haila ba a saki cikin ni cikin duhuru allazi matta fihi abu na gaba akan wani kauli sai kawo ayi shaida in za ka shaida? don karshen aya wa ashdu da wai adalin minku an ce ayi shaida wasu malamai daga cikin akwai babban tabi Imran ibn Husayn akwai Ibn Hazm daga cikin wani ba wani cikin malamai kenan Imran ibn Husayn sahabi mun sallallahu alaihi sun ka cewa kamar yadda shaidarwa a wajen daura aure take wajibi haka wajen saki dole ya zama wajibi duk da wannan kauye akwai sabani ciki amma malamai da yawa sun ambatai saboda ni saboda kai da saki don a kai saki Allah bai son ai saki ya kai wasu lafuzza ya ce ba a saki dai sai da su sai kayyade sai da talaku lafazin talaku ce dallaka saki ko an ta daliku ko komi ko da kalimar tasrihu fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi hisanin kalimar sarrahatuki ko kalimar faraktuki aw farikuhunna ko ba haka ba kalimomin ga guda uku tuki ko sarrahatuki fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ko tuki ko farakatuki wadan kalmomi guda uku su dai asaki in ba su ba duk waɗanda kai in da su ba a ce mu saki sai an tambayi mana hakka ta heban wuri ta gidanku ni da ke babu ke babu ni ko ba haka ba to duk waɗanda ba san saki ba sai ka faɗa mutane ya ka ta gidansu kai ta gidansu kan me ko ba haka ba kan ai mata faɗa ko ta gane cewa gidanka ya gidansu ga da akwai tawila da yawa saboda haka sai Allah ya kayyade lafazi uku don dunya don kawo dai har yanzu gani ga kauye saki ina ba ta mun gane wannan wannan sai shin fiɗa ce gaba daya sai daga ciki sai suka ce don kada tauye saki sai mala ya buɗa da wani hadisi na bulugul marani mu duba mu gani duk dai hadisin ba'ifi na yana da rauni kwarai da gaske ta hanyar sanadi inda yake cewa wa an abdullahi ibn umar ko wa an ibn umar radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق حلال بيتي كاما حلالنا أما الله باي سولي شيني سكي فإذا نجسيا وانا حديث rauni kuma rauni ne na wajen sanadi ya kawo rauni ne wajen matsayi annabi sallallahu alaihi ya saki annabi ko taɓa yin abubuwan da Allah baya su ko ba haka ba nassance annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mai komai da komai amma manzo sallallahu alaihi wasallam duk da haka nan ya zama mai tsananin kariya mai tsananin taka tsaye saba ma Allah ya aikata wani abu na sumbuntan mata ta ga azumi mai tambaya ne ya tambaya ce ina hakan yadda ta ta faɗa matar mijinta da mace ta an ka turo ta tambaye ya rasulullahi miji na ya sumbanta yana da azumi ya hukunci yace ta yake faɗa mai yana haka nan aka faɗa ce da Allah ki ta giban wuri mu da annabi muke shi da Allah ga hatta ba komi Allah ga hatta mai karami da babba ni ki ta ki tambayo ni a hukunci na ni eh eh shi da ki tambayo min ba wai annabi na haka nan bai shi Allah ga hatta mai komi an kawo da Muhammad manzo sallallahu alaihi wasallam ga magana bata rai yace to me yake ni wallahi inni la akhshakum lillahi wa ataqakum lahu nahi ku tsoron Allah kuma wallahi nahi ku saunan Allah don da Allah halatta ni na gafarta ni sai aikata sabon Allah to ma'ana kenan jiya da Allah mai yabba yabba manzo sallah sallan garanti bai saba ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen ibada ma bai wargi da ita ba hadisi ya tabbata yana tsawon dare har ne sun ka kumbure Aisha ta ce ya Rasulullahi ya cika wannan wahala gashi ko Allah ya gafarta ma ya ce Aisha afala akunu abdan shakura ban suma ba mai gode ma Allah don eh shikenan Allah ya gafarta min to shikenan ban komai kan haka kenan duk abin da yayi duk abin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam babu haram ciki babu muni ciki ko ba haka ba saki bukata ka kawo saki in bukata ta tawo sai a saki sakin ma akwai inda yake ya kamata a sakin ko ba haka ba in Allah su za mu cimma abubuwa to sai mu kun waɗanda abubuwa da na shin hida to malam duk sai fara buɗe hadisan su na farko baya nuna cewa da saki bai da kyau kuma lalle ba a son saki to hadisi ingantacce mai limai shine hadisin Abdullahi bin Umar wani hadisi hadisin da ya hana a saki mace cikin haira kuma hadisin da ya hana a saki mace alhali cikin tsalki tsalkin da ka tara da ita ka sake ta cikin wannan kila an fahimta hadisi ingantacce wa ali ibn umar radiyallahu anhuma annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haidun في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تفيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسه فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء wannan kenan hadisi ya haɗa mana hukunci biyu waɗanda muka gada waɗanda shi asnabi ya kawo amma kuma a cikin harkar talaku za mu samu wasu ƙarin abubuwa guda biyu kuma waɗanda ba mu kai lokacin da su ba amma za mu ji daga abdullahi ibn umar ya manzo saka ya eh, radiyallahu anhuma annahu dan laka imra'atu ya saki mata tai wa hiya ha'idun tana haila ko da take tana haila fi ahdi rasulillah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala umar rasulullah an zalika sai baba ya ce tambayi mai annabi buhari da sake ta sai kuma ya kama wasu wasu ya kama shakku to suna da haila kuwa sai ya hukuncin haka bai san hukuncin ba sai ji nauyi kai yanzu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake mata ce manzo Allah za bai faɗa ko ba haka ba saboda haka ya laba ga baba ne ce to kaji kaji abin da ka faruwa babu da Allah a tambayin annabi a hukuncin umar ya ce ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce murruha fal yurajiha kamar da shi ya mata raja afwan ka umurce shi ya mata raja murhu afwan murhu ka umurce shi fal yurajiha ya mai da ita a shi kaga dole a mai da mace in ce ta mi saki cikin haila abin da aka nemi kusan mu samu ba a saki cikin haila shi an muhabbi shahidi shi a hukunci daya amma haɗe da shi in ko ka kuskura ka saki to raja'a dole dole kai raja'a dole ka maishe ta kila an fahimta murhu fali raji'in in ya daure ta sun man ya rukha sannan ya yake ta haka zaka ce ya yake ta dun sun man ya rukha imam muslim ya ce haka imam bukhari ta sun man yumsikha sannan ya rike ta dun ba ya dawo ya batta mu'allaka ba ba tarku wancan mu'allaka ya tabbata sai kama gwada mata gwada ya ce kike dawo ko ba haka ba hmm. ya mai da ita kuma ya rika ta rikon aure an gane ba to in ya rika ta rikon aure dama tana haida ta dawo ko tana tana haida ya saki tana haida ta dawo sun hatta ta tsahura sai ta samu tsarki in ta samu tsarki kai sake ta wannan tsarkin ba a saki tsarkin da kazima hailar da an kai saki a fahimta tsalkin da ka ji mahailar da an kai saki cikin ka ba a saki cikin wannan tsalkin don saboda ni saboda sai zai mushabaha da auren mutuwa zai mushabaha da aure da a arabai an jima tun da da ke ta dazu an kace haila mai tatta sai ka tuna na mai ta da wace niyya tana ƙara haila ka sake ta kaga da niyan mutuwa ke na ga dawo ko saboda haka ba a sake ba a sakin ta cikin haila in kuma kai kuskure ka sake cikin haila to dole mai dakka in kan mai da ita kuma ba a sake ta cikin tsalikin da kadima wannan haila da kai saki to sai yaya summa tsiru sannan ta haila sabuwa summa ta dahura sannan ta samu tsarki to in ta samu tsarki kai ya zo gare ka kai ya sadu da ita summa in sha'a amsaka ba'du wa in sha'a dallaka qabla an masa. in ya so to ga tsalkin na biyu ya sake ta ya rike ta in ya so in kuma ya so yana iya sakin ta amma kai ya taɓe ta cikin wannan tsalkin kila fahimta ku ba in sun ma in sha amsaka da shi an ka fara ko ba haka ba dole kuma haka so ko ba haka ba kuma in Allah sun yi bi umar Allah ya dawo da ita zai za ta yi mai albarka albarkar da kila ba iya sakin ta don ita ma ta horo da tana ganin ba ta sakuwa ko ba haka ba ashe na sakin ta ko cikin haram ba ya kake nan ba ko cikin halin ya sake ta dama wani lokaci haka mata suke jin ba ai abu in kai sai a dan samu sakare ko ba haka ba to yanzu ta san kenan ashe tana sakuwa ko ba haka ba kuma yace ya dawo da ita kaga dan nan za ta dauki a mataki ko ba haka ba na ka a sake ta eh ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء لك قبل أن يمسك سيتني فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق laha. annisa'u wannan shi ya iddar da Allah ya bada yayi izini yayi izini no amara an kace yayi izini al'amura nan izini don ba umure baka fice mata ka ko umure baka Ha in izini ya basuwa don al'amura ya dullu ala wujubi wa yadullu ala nadari wa yadullu ala ibaha wa yadullu ala izni izini na an ka baka ko ba haka ba kamar yanzu a ce an hana in ina haka izini na an ka baka ko amara ya zo idan an ka hana ka abu yanzu misali ka ce ah, ka hana mata hita ko ba haka ba shi kenan bayan kwana biyu take shi sai ka ce mata to kina zuwa gidan wanci ko ba haka ba ka ka ba ta ihu to shi na to fatilka iddat wannan ita ce idda allati amara Allah an tusallaka hal da halisa wadda Allah ba da umarni a saki mata in za a fara idda shine ni saki sakin sarki wace aya ta nuna mana haka nan aya sotun nisa'i asubwa wato sotun talaki wanda da muka yi sani Allah ya ce ni ya ayyuhan nabi ko idza tallaqatumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna to in ka taho dama muna at-tafsir tafsirul qur'ani bil qur'ani ko wanda aya baka ya samu fasara cikin qur'ani amma sai ka komo tafsirul qur'ani bis sunnati to wajen tafsirin Qur'ani fi sunnati shine ka saki mace ba cikin haila ba ba cikin tsalikin da ka shafe ta ba ko ba tsalikin da ka sake ta cikin haila da ka bi mai ba to wannan shine Allah kani idza talaqatumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna idan za ku saki mata ku sake su da saki sun fara kirge da faki ta su fara kirge ko in ka saki mata cikin haila kaddara kana jahili ka sake ta kuma baka ji fata wacce sai an mishe ta ba ko ba haka ba za ta fara kirge sai wannan haila ta kai duk wannan zaman haila ta kai na banza na ta kai in tana kwana ko goma sha biyar a banza malikiya ko ba haka ba na ce haila kwana goma sha biyar ko in tana kwana goma sha biyar to duk ba ta fara lissahi ba sai ta kare haila in ta kare haila san ta fara lissahi to Allah ya hana wannan zalunci a'a ka sake ta sakin da ka ce ta gidanku ran nan tana fara lissafi kina gani fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda kuma alisa wa sai alisa fa aw ahsul idda kila fahimta to yanzu cikin mun ce yanzu mun samu da muka da abu biyu ba a saki cikin haila dai kenan ba a saki cikin tsalkin da kadima hailar da an kai saki sannan ba a saki cikin tsalkin da an kai shafa ko ba haka ba kaga ba a saki duka duk dai Allah ya kauye ko ku dan tushe kai ya saki koyi da yawa a ta saki babu kakkatawa abu na gaba abinda muka so mu samu ashe in ka saki mace cikin haila sai ka bai sheta ku tambaya shi wannan sakin za a kirga da shi akan kure kai kuskure ka saki mace cikin haila ka samu Allah ko ka samu Allah ba sabon Allah yana yin sawa da shi wasu kawo sun ce wanga saki ba saki bai zan saki ba dole kamar yadda bai san saki ba saboda ni saboda sun ka ce mun sallatu ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa ko ba haka ba shikenan wannan ba ali sahai saki da banza na ba a karba kila fahimta amma wasu ka ce a ana karba ni ba dalili sun ka ce cikin alfabu wanga hadisi lafazi na daya ce mai murha falwajiha ba shi umurni ya mata raja dan aka raja sai ya zama saki in ba saki na ba a ci raja da jin raja a saki an kai ko ba haka ba abu na biyu wa fi ruwatin da musulmi murhu ina karanta shi murhu hada ko murhu murhu fal yuraji'ha thumma yutalliqha tahiran aw hamila ko ba haka ba ba shi umurni yayi mata raja in ta dawo gida sannan ya sake ta saboda zai tashi fakinta amma in tana tsarki ya sake ta ko ta ko ciki wannan hadisi wasu waɗanda suna ɗaukar mujarradin hadisi guda sun yi a sun kace in ka sake mace cikin haila to dole ka bai ita amma in kamar da ta samu tsaki shikenan ka ka sake ta tunda annabi cewa yi sun mani tsallika ahiran aw hamilan ay tsuhuri bai ce koyi ba ahiran ba'da haidin da allati tsallika fiha ko ahiran fi tsuhurin ladhi matta fihi duk bai faɗi ba ko kaga in sun ka ɗauki zahiri sun yi kuskure sai an ka ce wal fasru yufassaru ba'daha ba'dan sai a ce summa yutalliqiha qahiran sai ka ce ayyu tuhuru sai a ce at-tuhuru alladhi lil haida alladhi tulliqa fihi sannan wal tuhuru alladhi massa fihi don saboda hadisin da ya gabata kila an fahimta sannan ba mu hukunci na uku ana iya sakin mace ko tara ciki babu illa inda sakin ya zan abinda aka ba ba haka ba ana ya sakin ta ya halatta in ya zan dole sai an saki ko ba haka ba to Allah ma ya ce ana saki tunda ya bada haƙin da su fa ulatul ahmali ajaluhunna an yaz'ana hamlahunna to in ba su da idda ta cewa sun ka sun kare idda yana magana saki ga haka ba su ba akwai babu saki kenan saboda haka ana sakin mace to sai mu komo ga maganar mu shin wannan sakin da ya cikin haila ana kirgawa da shi ibn qayyim al-jawzi yace ba a kirgawa da shi ko ba haka ba amma ibn hajar al-asqalani da ibn hazm cikin tsashi da imamun nawawi na kuma mai bi mai kila fahimta da na baya bayan nan irin ahmad muhammad shakir wanda ya yi musnad imam ahmad wanda babu sharhi kamatai har yanzu sannan da irin su malaman yanzu na saudiya duk sun ta kan cewa ana hawa da shi suka ce dalili wa fi riwayatin ukhra buhari ga wata ruha ta da wata buhari wa husibat alaihi tadalika an kali safa mai zan saki wa husibat alaihi tadalika an kali safa mai saki kila an fahimta duk da dai ibnu hayyim ya dai musun cewa ai wannan cewa an kai alli safa mai bai zama sirrin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli halin akwai lafi da zuwa in kuna son ku diba tarhis ibn hajar ya ce akwai lafazi wanda lalle yadda shi bai kamata ba mu yadda lafazin mu ci gaba za mu kila cin mai insha Allah mun fahimci wannan hadisin bari mu sake maimaitawa bari mu sake yin mai kama da shi ga hinan kasa shiwa shi Abdullahi ibn Umar azu ba ba ne zai tambaya ba to yau gashi an zo an tambaye da kai ne irin wanda ya sake cikin haila amma yau wanda ya sakin katubara ma yi ba ma guda yayi ba uku yi ko ba haka ba gaba ɗai sai yanzu ba shi muka sun ka kama ba shi wannan karatun zai zo hukuncin saki uku fi kare matan wahida zai zo abin da muka so mu ce saki cikin haya shi muka so a ce muna kudi ba wafi ruwatin li muslimin qala ibn umara da wani tacci ya sake mata ta saki uku kuma cikin haila sai abdullahi ibn umar ya ce amma anta dallakataha wahidatun aw ithnatayn ka gane ka da ka sake ta saki daya ko ka sake ta saki biyu fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarani an uraji'aha in haka na to sai baka fatawa irin tawa ni ma na taba sakin matata ban kulle ba ban kulle duk gaba ɗaya ba annabi ya bani umni mata muraja'a in mata raja'a ko wanga da ma karanta thumma umhiluha sanai bani dama in jinkirta hatta taqidu haidatan ukhra sai ta haila in ta yi haila ta samu tsarki kaga sai ta haila wata haila ba in yan mai da cikin haila ba ta samu tsarki sake a sai ta yi wata haila in ta yi wata haila ta samu tsarki sannan ya sake ta ko ya ce to haka annan ya bani wani ya ce amma an ta to amma kai tsallakta talata uku kai gaba ɗaya ko ba haka ba faqad asaita rabbaka fima amaraka rabbuka min talaqi imra'atika abin da ka so sanar da kai yanzu kai ma ban san abin zan ce ba don dai ka saba ma ubangijinka umurnin da ya baka duka sai da ka ketare ka a saki cikin ka saki a umar marrata ne kai uku kai ban sama zan ce ma ba ko sai a wuce gona da yake inda dai guda an ka yi to kaga ko biyu sai in ce ma to na taba wannan annabi ya ce mai da ita to kai ban san zan ce ma Abdullahi Umar shi na bashi wa gafatawar bayan decision din da an ka yanke na cewa a ɗauki saki uku za mu kai gari yanzu yanzu kila an fahimta to sai mu ci gaba wasi ruwacin ukura ga wata ruwaya gashi nan qala abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar yace faraddaha alayya sai annabi ya mai sami ita da ni sake ta yace a mai ta ya mai same ta ashe ujuba a wata ruwaya gashi nan walam yaraha shay'an an gane ba bai ga komai game da ita ba walam yaraha shay'an yaraha ne? suka ce at-talalika wannan sakin da ni bai ɗauke shi komi ba kila an fahimta ko a wannan da shi ibn qayyim ya hujja da shi manzon Allah bai ɗauki wannan sakin komai ba kila an gane ba eh wa qala idza dahurat falyutallik aw liyamsik aw liyumsik idan ta samu tsarki yana iya saki ko ko yana iya riki an fahimci wannan ala kulli halin wannan kai ne aka tarje ma sosai kwarai da gaske sai dai hadisin faradda alayya bakin nan shi alwaye muslim kila fahimta bakin nan shawarwa muslimu kuma shi da tabbacin inganci amma walam yarha shay'an abu dawud ya zo da ita sai sun kafa suna magana kan sanadi ne suka illanta shi da abu zubairu. abu zubairu makki ina da ko kwanan ba mun karanta ta cikin muwatta muka ce abu zubairu makki sai kare amma mu dallisu ko ba haka ba yana an ana yana in wani budilci ana kafin ana ta yi a dawo ko ba haka ba sai dai kuma in ma an ce haka sai a ce in dai suka ne sai ya an ana an matsala to bai an ana ba ana bai an ana ba sai in ko bai ana ba hadisin menene kenan sahih ko ba haka ba to miya hukuncin mutum guda ka magana yace wa husibat alayhi ta tsalika ko wa husibat alayhi ta tsalika ga wata ruwaya sannan yace kuma walan yara ha shay'an kenan yana koma ga abu guda yake alli an lisu hama da ita an dauke ta saki sannan kuma wani guru kuma mutum guda na ka magana ce kuma ba a ɗauke ka ba to shi ban da aka yi ta ha'ila ya mina hala saki cikin haila ya tafi ko bai tafi ba batun cewa raja a wannan dole ne to amma akwai sakin za a ce da shi ɗaya in baka taba saki ba a ce ɗaya ko ba a cewa gaskiya ƙaunin mariyo za mu ƙara wasu a game da shi mu ci gaba kan lokaci sai muna halin nasa batun hukunci batun saki uku fi kalimatin wahid wannan kafin na tsawo sosai kwarai da gaske kuma lokaci ga shi kuma ga rana ta rumewa saboda haka za mu dan takaita ta Allah su da karatu kuma wanda za mu tahowa kai ne na tadda za mu tashi ko mu tashi mu ci gaba insha Allah don hadisan sai mun kare da su duka rigimar da aka hadisi goma sha ɗaya game da saki uku ko ba haka ba hadisi goma sha ɗaya na to sai ka tattara su duka ka yi tahalilin su ka hidda inganci sannan ka hidda fassara kamar da magabata sun kace ko ba haka ba sannan ka hidda artabun da akai rigingimun da akai amma faran magana ku karanta wannan hadisi na farko wa ali ibn abbas radiyallahu anhuma qala kana at ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa abi bakr wa sanatayn min khilafati umara talaqu thalathi wahidatun talaqu salati wahidatun Abdullahi bin Abbas ne shi kudu wanga yace kana talaqu saki ya zamo ala ahdi rasulillahi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abi da shekara biyu duk gaba da na abubakar siddiqu wasa na ta yi da shekara biyu kuma da an kai min khilafati umar na lokacin khalifancin umar shekara biyu gaba duk da rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Durrikun Abakar abubakar a da shekara biyu na farko ga umar bin khattabi duka talaqu salati wahida in ka saki mace saki uku fi kalimatin wahida guda na sake ke na sake ke na sake ke sai a ce ba za ka nan kakka wahala guda daina guda na babu babu wata zai kira an fahimta dada bale ka ce na sake ke sau uku kun ka ce guda na lokacin nan babu wani tawili haka take zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya taba saki saki uku annabi ya ce hatta tanke a zaujan ga yahu babu shi fi kalmatun wahida ungu duk saki sakin da kaji ana yi tallaka ha salasa in zamanin annabi na tallaka ha albatta tallaka ha salasa marratin tallaka ha kaza kaza kaza kaza sun yi shi na a daidai wanda shari'a ta ce a yi ya sake ta an ka shirya ya koma saki an ka shirya ya koma saki in kuma ka samu sakin fi kalimatin wahida annabi zai cewa mai da matakka haka yake a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam haka yake a zamanin Umar bin Khattab Abu Bakar Siddiq gaba daya haka yake a zamanin Umar bin Khattab shekara ji na farko kamu mu ci gaba idan annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ya dauke akwai canji ana canjin wahayi akwai nasku akwai mansuku ana gyara shari'a haka take da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzal quran. to amma ya dauke wa kila an fahimta so nake mu fahimci kaddiya dun sai mu ji saukin warware ta da mu shiga hadisa kila an fahimta kuma sai mu hice ta a mururar kirani ko ba haka ba ka fahimce ka fahimta ta karatu ba ta sun zuciya ba ba ta idon rufe ba haka yake zamanin manzo sallallahu alaihi duk wanda ya saki hasali ma babu wata kila sakin ka zuwa kila a ce uku wanda aka baka ka baka tsoro illa hadisi biyu hadisin Fatima binti Qais wanda muka yi ta fadin a hukunce hukunce game da ita da yawa a cikin wata lata da muka taba yi a masallacin malam Musa na cewa ik asbab ikhtilaful ulama mun ba da misali da hadisin ka ko ba haka ba Mhm. kowa sun hadisanta duk inda ka tabo shi kana ya gane hadisanta ita ta yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce makacce aure Abu Jahal ko ba haka ba fa innahu la la la yadau asahu an atiqihi ko ba haka ba sai cewa ma muawiya fasu'ulu kullama la lahu ko ba haka ba eh amma fanki usama kun ji hadisi ko ba haka ba duk shi na ne an sake ta saki uku hadisin da aka rima ka ne zamu zo kai da hadisin cewa aidin Aisha radiyallahu anha na ciya mu sallallahu sallam wata mata da an ka sake ta saki uku sai an ka ce salatan ta zo ta auri wani naji sun dan zanna kenan sai ta da ta ciya rasulullahi ni dai gaskiya ni dai araba mu ko ba haka ba ta ce saboda ni ta ce wallahi ni ce daki ni samai sai ta dole zanzanin ta ta ce haka ma'ana lan ta samu ko suna son sai mai kazai annabi ce ke lalle ba ba haka ina wani ina wani da wani da wani ba tsaya ne na ba duk da ne na sannan ke take sami haka nan kida ina ganin kina so kike koma ga sabon mijinki to la hatta yazuqi hatta yazuqa usailataki wa tazuqi usailatahu ita ma hadisin tana cikin bukhari kamar da hadisin duk salatu salatan ma to za kai gare shi kila fahimta amma in ba shi duk hadisin da sun ka zo kan saki uku ba fi kalimatan wahida na ba to haka yake to sai mu saurara فقال عمر بن الخطاب a shekara biyu da sun kauce zamanin umar mana ɗari sai ya ce innan na sai tara jama'a ce kai jama'a ku sauraron innan na kun ga mutane kad sta'jalu fi amrin kanat lahum fihi anatun mutane suna wuce makidi da rawa mutane sun cika azabadi Allah ya ba su notice suna sun suwa abincin kwaɗai yanzu a dama ba haka ba Allah bakin su ya jiri maslahar namiji ya ne maslahan mata ko ba haka ba akwai kurinta akwai rashin ganewa akwai makircin makwabta akwai kaidin kiyoshi da akwai irin waɗannan sun dan kulla ma tashin farin kace uku kawai nan dai baka da hankali kaga zaka tuce ta ka tuci kanka kuma daga baya bincike ya gano sai a gano ashe wallahi kure na ko wallahi kada ta an kai mata ko wallahi ashe bata gane ba ko wallahi kaza ko wallahi kaza ko ba haka ba kaga kace Allah ya baka ita zara ta ci guda inda ta farko in eh, haila ta farko kina za ka gane haila ta biyu za ka gane in haila ta uku ba gane ba an karamu to a da zuba zuwa ba ba haka za ka aurotan ka aurotan ka aurotan ka ce kai wallahi dukkan matan ga wancan ta ji shi ba ba haka ba ka karo ka fara burin Allah ya sa ta hito ko eh ba da za ka yi ba amma dai kai burin haka ne ko kaje in ta hito ba sai shi kenan ba ko ko ko ba ta ba ta ma aure wani ba tana tana tana yawon ragaita kaga sai kuma koma ka aure a dukka to shikenan sai mutane saboda rashin fahimta rashin ganewa ko ba haka ba kar ka kace wannan wannan dama sai kenan sannan Allah madaukin sarki yake ka ayi uku din biyu akai kuma ba su wucewa sai ka ce ni sai na wuce kuma ina da wucewa kuma na wuce kina an fahimta zuciya wai at Marra marratan kalimar marra ba'da marra a luga marra ba ta doka yi su double ba ta doka tare kila an fahimta yan ka ce marra bari ba ku misali subhanallah yan ka yi sallah sau talatin da uku ko alhamdulillah uku ko Allahu da uku ko eh marra marra ko yanzu Allah ya tuwa ni sallar sallar assalamu alaikum sai ce subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu da uku. na ɗari. dari sun to me hukunci in ce Allah ya tsara Umar da sai in ce saki uku ban bi su ba guda guda ke kun kance ni sun ce ku kuma ni budewa ce kamar misali ni idan ka bude kowa ni cewa ne ka ce ni ko ko misali mu ce yanzu kamar wutar yanzu. sai in ce kunna wuta sai ka yi ɓalta kama yanzu ta tuni da kuma kwana sai in ce kunna ya za a yi kunna wuta sai ka kunna sai haske sai in ce kunna daiwa sai ni sai ka kashe sannan ka kunna to haka take yake in kace kace na saki ko ta saku yanzu ta saku kila fahimta in kace na sake ki na biyu ba ma takkata ba ka saki wa kina fahimta abin da aka yi ka riga ka saki ba ma takkata ba in kira saki mata saki na biyu ce na dawo da ke yawa mata ta in eh, na sake ki ko ba haka ba sanin ta koma amma bai yiwa ka ce na sake ki na bai yiwa wannan bai yiwa lugance bai wa, shari'ance bai wa, hankalce bai wa. kina fahimta abinda sai Umar bin Khattab sai ce mutane Allah ya ba su dama su yi wa da suka so sun kauce ma dama sannan ne sannan kuma Allah ya haramta abu sun ce sai sun yi falau amzainahu alaihim ina gani ya kamata mu zarta musu da shi mu zartan musu da shi fa'amdahu alaihim sai zarta musu shi wannan shi ya daure kan mutane sai a yi fiƙihu bamban kaura da an ka ce kafi saki bai ba a saki uku sai a ce ka soki umar babban sahabi da an ka ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ya shi dina ko ba haka ne ce ma ba ka ki umar ka ki kaza ka ki kaza ko ba haka ba ba haka yake ba ba su fahimci lahaja ta umar ina ba ku fata ina ba mu karatun na ba wai na ce na ku tai ku ce saki uku gudana ba amma dai ku fahimci abin wanda yake ko ba haka ba a cikin hakamu shari'a hukunci biyu hukunci hukunci na shari'a an gida an kafa su gida biyu akwai sabita akwai mutaghayyira sabita dokokin da Allah ya kafa wajibai sallah azumi zakka hajji duk waɗanda wajibai na ko akwai akwai canji ci gaba ko ilimin ko fiton da zai gane yau azumi sallah azumi zakka hajji sun koma na jiri. an tasho daga wajibi sun koma nafila masha Allah zina shan giya liwaɗi da duk abin da ya kama da su haramun nan akwai fikihun ko ijtihadin da zai gane yau halak na sabita a ahkamu sabita shi da an fahimta idan mai mai zina zina idan ba mu na ba ai mu lalakari ko ba shi doku hududu ba idan muhsini na ajehe shi ko ba haka ba idan ya a ayi ni a sace masa hannu ko idan shage a yi masa buloli ko da baka ta tamanin ba a yi masa dai buloli ko wannan dokoki na ko hududu na Allah ya yanka ko akwai mai canza su ya ce yau ya gano cewa a sa kamar da irin wannan gaje ka cewa ko ba haka ba a sa a zan kare daura rai da rai ko ba haka ba ehe ya ga babu ko to akwai alhakamu sabita sannan akwai almutabayyawa masu caccanzawa su kuma hukunce hukunce na suna caccanzawa kina an gane ba sai su ko matsayinsu suna cikin matsayin suna da yawa in baka misali ubay mu fara da hadisai ta kwana ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu babban sahabi mu sallallahu alaihi wannan da an ka zo yakin tabuka bai zo ba kuma babu layin zanne babu na tsayi bai da buzuri ni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya hana ai masa magana ko kwana hamsin ko daga ciki abin da ka su yi ya ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mai da shi da sauran mutane nan biyu ka hada su uku kenan ya hana su kusanci iyalin su ko ba haka ba annabi ya haramta musu iyalin su ko ko ya hana su kusance su ko ya haramta su ya hana su kusance su ko ba haka ba amma bai saka musu su ba ai ba ce haramun na har abada sun saku ba karshe hasali ma da wata ta tambaya ce mata ya kadda ya kusance ki ba na kwanta auren amma kai ya kusance ki ba sani ko kun fahimta ana ce mai ta ta'aziri Mun sallah sallan na yi niyyar in ba da umarni a ce itace in ba da umarni a yi kiran sallah in ba da umarni wani tashi ba mutane sallah in so kwan baya ga wanda ba ha zuwa jam'i fa uharriqu alaihim buyutahum ko ba haka ba tahrikul buyuti lilladin la shaduna jama'ata ko ba haka ba ba tajiri bane mun sallah sallah ya ba da umarni ga wanda ya sata aka kace mai hannu ya sake sata aka kace mai kafa ya koma sata aka kace mai hannu ya koma sata aka kace ta hudu gundungul ya koma sata ce faka tulu faka tulu sun tafaki kan ta'azirina kila an fahimta ta'azirina an gane ba ba ni ba ba haddi na ba ta'aziri tunda haddin saraka ka dawo sun Allah ce wa sariq wa sariqa fa faqata wa bai ce ta sata ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta shida ko ta bakwai an gane wannan ko wannan ya faru da yawa a zamanin umar ya faru eh, a zamanin mun sallah ya yi ta faruwa a zamanin abubakar ya yi ta faruwa mun sallah ya ce wanda ya hana min zakka mu Aisha ta ko ya so da sulusin dukiya ce hadisa ya tabbata ko ba haka ba to waɗannan su aka ce ma babu ta'aziraki ana aza su a yayin da duk Allah ya ginda wata doka kan nemi ka ci zarhin dokar sai a yi punishing ɗinka da wata doka temporary in su hatta biyu kun gane ba temporary sai a yi ma doka wadda duk wanda ya yi muna tsagiranci zai ma mu mai ko ba haka ba umar muna khattab yana cikin waɗansu suka ka irin waɗanga da yawa ya kakka wasu umar muna khattab annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa bai kasuwa yana bugun guda da bulala amma kun san umar muna khattab da bulala yake ko ba haka ba in yace da ya sa hannunka cikin ɗan garin ka ji sanyi sai baga ma ba ko ba haka ba wajjike shi ko ba haka ba amma nan yace annabi da dai ne yace duk sa baka dauki bukanyen kan mai sai sama ba kamar shi umar mai ma'ana zaga abdullahi ya kai in ka kwashe gaba ko ba za ko ba haka ba ehe umar da yawa ya tashi irin wannan hukunci yace kwayi kaza na auja'anahu in kun tuna lokacin da aka yi Asma'un da Umar Zahina zai shiga shan ko ba haka ba labarin mai tsawo na amma da karshe dai yadda zai koma saboda ni saboda an shawara an ce a kuma ba a shiga garin da Asma'un amma lokacin hadisi bai samai ba da zai koma Abu da ya ce masa a ah, Abu Hurairah ah, Umar bin Khattab atasirru min ya ce na a asirru min qadrillahi ila qadarillahi ba shi amma hadu shahidi ba yace wallahi Abu Ubaida ba irin kana inda ba kaina ba ka faɗi wa gangana wallahi da zai ka gabu bugu za ka sha kawai je abin da hana bugu kana cikin al'ashar to bashara bil janna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu ubaida fil janna nan kuma kawai an sami garkuwa ga bugunka umar bin hatsari ka sanar ya ya ba mutane kashi ko ya yi bugu ya yi tsawa ya yi umar ya yi manzo sallallahu suna son bai koto ba eh bai gidan yare ba bai taɓa ɗauri ba masu illa fituhuma shine ni shine wanga ya ci kuɗi na ko ya ci bashi na ce bai biya annabi na sun sai wanda ka jakka bashi ce wallahi annabi ya da kuɗi ya hana min nan annabi ce ku tafa mashi ku daure a sani don a gani amma ya sa mashi an ka daure an ka daure an ga an gane bai da kodari babu wani da ya sauka ce ku sakai ce ko ba haka ba amma umar ya kama ka ko ka biya ko a biya ma batun saki kan bai taso ba batun saki ko ka biya bai ya to a biya ma ko ba haka ba umar ke to kan haka Umar ya yi ta'azira, min ba da ta'azir ya ce wannan shigantaka da suka yi mata yawa saboda ni zamanin Umar an samu wanda ka cewa na sake ke so dubu sai kyalka ta da yake ko ke koma da wani da ke za a yi dan asalafu balagu saki guda ne akwai wanda ya saki mata ta ya zo ya tambaya Abdullahi bin Umar sai sa kuka isu fatoyin sun sun sun yi da yawa Abdullahi bin Umar Allah ka taimake ni ni da sai ne ka faruwa yace na saki mata ta adamin nujumi samai wai dibin son mai eh haka shi da ta cika mai ciki ya ji daɗin so kawai eh sai ce wance ina su ke kamar yawan taurarin ne ka sai aka arin kake to nan sani tunda ka haramta maka kace a'a Allah ibn Umar guda hona an kace la ko ku gudana kace eh so gudana to to to nawa kai uku din kai ko yaya sai yace ka ketare alqur'ani kawa annabi ta'addanci ka kyamaci sunna kawa umar karan tsaye ta ce to yake nan ko ko ba haka ba shi ke nan ta yi ban da abin da zai ma kisa umar je gani haka nan saki ya yawa a babin ta'aziri da babin ishtihadi ya ce da yau kwayi kuskure ta ke mata ta saki uku kalima guda ba mu koma yadda ya aure ta mun hana mai aure ta ba an haramta mai ita ba ba mu barin ya aure ta kila gane kuma da yau bai koma aurenta tun da yawa kai ne wannan baka sai ta aure wani da da kishin na ya kashe shi amma sai ta aure wani kila ku bayyana wannan wannan yana cikin babin ta'azirat kuma duk gaba ɗaya sahabbai sun kai ittifaqi kan wannan na cewa ya kamata a sa kan da gaske ai ta'aziri ga wannan hukunci gare har yanzu ana samun irin haka ko ba haka ba ka zama alƙali ko ka zama wani abu sai a kawo ma wani hukuncin da aka yi ma cin karin kashi ciki kawai shi an rike wani hadisi kuma alhamdulillah kila ba hadisi ingantacce na amma ana in wannan shi ana musgunawa ko ana amfani da wata aya ana musgunawa sai ka ce ido shi kenan amma kai ko za ka yi maganin su sai ka kafa musu duk wanda ya yi wannan to a ɗaukan mai hukunci gaba ɗaya kila fahimta to wannan shi umar ya yi kai co da umar bai ce haka ba da wata hanya ya bi kamar yadda shi ya faɗi haka nan da ta yi da cewa yi wallahi duk wanda an hakawa min ya yi saki uku sai na bashi kashi ke kun fahimta da ya yi gyara ba duk wanda an hakawa min ya saki uku bai koma gare ta ba duk wanda an hakawa min ya saki uku sai ya gidan yayi ko duk wanda aka min ya saki uku sai na bashi kashi da ya ce haka da ya yi shi ma kai sai da ya dama kan haka yace abubuwa uku da wajen da ni azirat da ba haka ni ba da na yi hukunci sabanin haka da na ji daɗi da na ce ka a saki saki uku kwai saki saki uku na auja'atu sai na ba shi kashi da yahi da na ce a zan ka aurar da eh, bayi da yahi ya kwaɗi abubuwa guda uku duk da dai malamai suna magana kan wani hadisi ta hanyar inganci ne ala kulli halin wannan shakadiya za mu ƙara wasu a game da haka nan kila mu fahimci wannan ko sai a zamu Umar ya ce duk wanda ya saki saki uku lallai ta saku kan haka Abdullahi bin Umar ya yi da wannan fatawar ya zai na da wannan fasawa duk wanda ya mai tambaya kan haka ne sai ke to ka kasa tunda kai ka ganci duk abada Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Zubair Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Amr Abdullahi bin Abbas mai ruwatuwan ga hadisi sai ya faɗa musu cin ruwaya ga wata ce ga wata annabi kai zamani ne ga wata abubakar kai zamani ne ga farko umar zamani ne amma in kai ganganci yan sai ba ganganci, ko ba haka ba eh kuma in ka tukka ta bai ce lalle haka sallah ta ce haka annabi kai zamani haka annabi kai amma in kai ganganci sai ma ganganci shi ba zan ga ganin sun ka daure kan mutane an ka tambayi imamu shafi dole za a hukunci shin bi ruwayati abdullah ibn abbas aw bi ra'yihi sai bi ruwayatihi an ka tambaye ahmad ibn hanbal bi ra'yihi aw bi ruwayatihi sai ce to bi ruwayatihi saboda yace ne kasratu marra wa zalika anhu saboda wannan sun ka karanta wannan sun yawa amma ibn taymiya da ibn kasim ka ce na ko ba haka ba la ahada ko ba haka ba illa radda wa rudda alai illa sahibu hadal kalam anan sai ka magana mu kyani kila an gane ba ala kulli halin mu dan ci gaba kadan halan ko lokaci ne ni kace sai hakuri wa an Muhammad ibn Labib qala ukhbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arajulin tallaka imra'atahu thalathata taliqatin jami'an an ba annabi sallallahu alaihi labarin wani mutum da ya saki mata ta saki uku jami'an tare ko gaba ɗaya faqama ghadabana annabi ya tashi yana hasale thumma qala sai yace ayul abu bi kitabillahi ana wargi littafin Allah wa ana baina azhurikum ina tsakaninku yayi ta fada yayi ta fada hatta qala rajulun wani mutum cikin sabai mai saurin hasala ya tashi makare ya rasu yace ya manzon Allah ala aqatulu zan kashe mashi ba ni umuru Allah ya kashe mashi Ni ya bata nan manzo sallallahu alaihi wasallam sun ga hujja da wanga hadisi suka ce to gashi an saki saki uku nan manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba kuma da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zartar ko ba haka ba ibnu kabir ce ka ka azabadi babu ya zartar ciki cewa ɗaya a bari kashe wani ya ce a bari ma ya kashe shi amma ba a ce annabi ya ce uku na ko ba uku na ba kina an fahimta to in ka ce to ɗaya to bai ce ba to kai ne ra'ayinka sai in ce ba guda ne ya ce don sai mu ce da Abdullahi bin Abbas yace kana talaku ala ahad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa sanatayn min khilafati Umar talaku salati wahida sai mu ce kowanne kawai abin da yayi dukkan manzo sallallahu alaihi wasallam tsageranci da ta'addanci da gangancin da yayi dai ke da sannan mai ma kace talaku yanzu manzo Allah ya mai wani da kake uku ya dokai gaba ɗaya kuma ce ta haramta ce dole dole annabi ce ta haramta ai ko da ko kai annan kana ce ta haramta duk wanda ya kai annabi ya hasala har ya hasala har ya yi faɗa har waɗanda a kewaye ne sun haga wancan da ya kusa ta ya kamata a kashe shi rashin ne ya girma kwarai da kila an gane ba kai kila ba hatta tanti ha zaujen gairu da kai ka doka da ka ce irin abadi ko ta auro wani ba ta dawowa duk dai kai mai punishment na shi ko ba haka ba sannan ala kulli halin bugu da kari hadisi da'ifi kuma shi kenan kayo ka yi waɗannan ka bari shi kenan duk hadisin ya rubuce kenan ba magana salatu rikatin ko hadisi na gaba وعن ابن عباس رضي الله عنهما طلق abu rukana umma rukanata, abu rukana يا سكي uwar rukana. Mun san rukanatu wani wurjije na ko ba haka cikin jahiliya hakurin kurin kanyi yake ko ba haka ba shi na ce sai ya kokowa da annabi kamar da sun sira ka ko ba haka ba kasu ya kare to za ka dauko to abu rukana uwar rukana ta ɗan haka lashi shi ke nan sai fate ta saki uku an gane ba sai ce aure wata sai aure yan buca ko haka ba yana aure ta shiga ɗaki da shi ta hito ta takka mai zanga sai shi Allah mai barka ta komai ragon banza annabi ce ku kira min rusu rukana to yan uwa ne an kira sai ce duk yan uwa na ga an ka ji abu rukana ne ce zaman ki ce mai komi a abokana sakacca suna ta ta walakanta ka sake ta yace mai da umur kana yace ya rasu da Allah sai duk kuni mata yace na sani mai sakka ga hadisi ku diba ku gani kana sallaka abu rukanata umur kanata fa kana lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji imrataka mai da matakka fa kana inni dallaqtuha la fa mai hukuni mata kana kada alimtu raji'iha na sani mai da ita dai na sani mai da ita rahu abu dawuda kila ka in kana da cewa ba a saki uku ya ka saki uku gudana ko da ka fara sai ka ji ya ma daɗi to da yi na ko ba haka ba eh ka samu komai take ba amma hujja kuma dalaqu salat sallika kin ana mai suwa ba ga hujja ba kila an fahimta duk masu cewa saki uku fi kalimatin wahida wahidatu hujjatuka ma hucewa saki uku idan mutum ya saki uku fi kalimatin wahida bai mai da ita sai ta aure shi ma an ga hujja ta gare su don abin da za gane hujjata ce ma annabi annabi hukku ne ba na ashe ya sani ni kai ka sani ni ya sani ya sani ku ba dawo kina kun gane haka suka so su hidda abin sai annabi ce in eh, na sani ke ya sani ya sani ya sani ku ba dawo amma ne ni na ce rajiha wanda ka cewa wai mahaucewa saki uku fi kalimatun wahida suna dogaro ga irin wanga hadisai sun ka ce ai wanda ba su gane hadisin ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai da na sani khususiya ce ni na ce kamar shi abin da zamu yi duk tarkata hujjan muta cewa saki uku talaqun wahidun na amma tarkata ta aji hadisin da'ifi ko ba haka ba shi a hujja ba abu na gaba ya ce a kasa ya kare سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فالحمد لله ما شاء الله الله to kusan akwai yan uwa da suka bayar da tambayoyi wasu su dide ba su shahi karatu ba mafi yawanci amma gaskiya ni dai na so a ce an ɗan takaita mana bayani game da sha'anin layyadin nan dabbobin da ka isa layya ko gare su aka tsaya da yake ibada ce da ta zo kuma akwai bukatuwar dan fayyace bayani a kai sannan wannan babu ba mun kai karshe ba ana cikin shi ne eh, dai ban sa abin da shi mala ya gani ba a kai eh insha Allah ana yi ko zuwa minti shidda ko bakwai haka sai a amfani da su a ɗanyi bayani a takaice da yawa an jahilci gaskiya ko da dabbobin da ake yin dahiya da su din na'am to alhamdulillah kamar da dai an ka sani ita laya sun yi sabani game da mahukuncin ta cewa jibi ce suna mai karfi amma ala kulli halin duk wanda ka tsaya ta tsayu in ka ce wajibi akwai hadisan da ka nuna haka nan in ka ce kuma a sunna ce mai karfi kuma akwai hadisan da ka nuna haka nan amma bakin nan tsayanin kaka ce mustahabi sannan dabbobin da ka layya dukkan dabbobin an'amu suna layya kama kama daga raƙumi da maraki da sa shi ne maraki da su tunkiya da su awaki wannan guda hudu jinsi hudu jinsin raƙuma mazansu da matansu jinsin shanu mazansu da matansu jinsin tumaki mazansu da matansu jinsin awaki mazansu da matansu suka isa layya ko ko su ya halatta a yi layya da su duk wanda Allah hore makana na ilayya duk da dai akwai sabani game da waɗanne sun kafi in ba Imam Malik ba shi yadda sukan cewa rago aka fifitawa amma duk mazahib gaba ɗaya sun tafi kan cewa cikin mazahibul Laraba Abu Hanifa da Imam Ahmad da Imam Shafi'i da Ibn Hazm da duk sauran manyan manyan mazahibu da Auza'i da Sauri duk gaba ɗayan su sun tafi cewa babbar dabba ta hilada saboda haka sun kace akan haka raƙumi ya hilada saboda ya hai girma ya hai nama ya yi mi ya yi marakila da ya yi girma ya yi nama rago ya yi rago shi kuma shi kuma rago ya yi tunkiya kila an gane amma malik dai ya dan shi ruzi a wannan matsala ya ce rago ya yi kila kauli da Allah da Allah ya dogara da shi kila kaulin da wahi ya mutane ka dogara da shi duk da dai imam malik fikihun magabata ya ya bambanta da fikihun yan baya mutanen baya fikihun magabata sun ka baka fikihun sai su baka shi saratan kuma sun ga suna kusanci ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma na yan baya su su kama tawilatu da yawa imam malik abin da yake cewa kawai hujja ce guda ta annabi sallallahu alaihi wasallam da rago ya layya ko ba haka ba shi a hujja ce don kowa na da hadisin zai za mu zo gare mu sallallahu alaihi ya yanke kafshe na akara na ni ko ba haka amla hayi mun sallallahu ya yanke raguna biyu masu kahoni guda biyu ko masu kiba masu kyawu yace ko duk abin da mun sallah sai lai da shi kaga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ai kamata ai ko ba haka ba amma sun mai dan mai raji game da waɗannan abubuwa a ta huskoki da dama wannan ga imam malik yan bai abin suka cewa ah, wai ai rago shi an kace annabi isma'il yanka da shi wa faidainahu bi dhikrin azimin ko to wannan kuma yan baya kace haka ba ba hun salafuna ba hakikatan gaskiya ba fikihun salafuna akwai kuskure in ma malami ya faɗi ga magana hakikatan ya kuskure eh saboda haka wa faidainahu ba bi azimin an kace ba ko bi kafshin hankaci ba bi kharufin hankaci ba ba bi bakaratin azimatin hankaci ba bi jamalin azimin hankaci ba bi zifin hankaci ko ba haka ba zifin abin yanka hankaci to abin yankan nan haramun na gare ka kafasar aya ƙara da ra'ayinka baka da nafsi ko ba haka ba baka da hadisi ingantacce da ce ma rago ko akwai shi kaga wannan ina jin ya hisun zuciya ga son rai shi yasa imam malik bai kawo ga hujja ba wanga yan baya ka shira bai san abin ya ya gona kila kawai dan yahuda sai musu hoton mala'iki ya dawo rago da yuka guda ko ya kame annabi kawai don iblis ya ya sawwala musu wannan hoto sai sun kaza su da man tafsiri ko fa ibn abi zaimin azimin aka fanshe shi da rago ka to rago ko ba haka ba wannan tafsiri ya ba tafsiri Allah da annabi na ba don Allah ya tsoron Allah na nane ta wanga abin da suka saboda ahlus sunna ne ya faɗa ahlus sunna duka wanda nake da shi abu na biyu a imam malik abin da yace kawai shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace amma sun san masa rabi ta dayan biyu daya na farko daga cikin suka ce ya akar maka Allah ayyuhan sallallahu ya ma da yada ya ma la yada shani ta tabbata ko ba haka ba yayi da su kamar da ya tabbata yayi laya da raƙumi a makka yayi laya ai kuma ya matan shi laya ta tabbata hadisi ingantacce akwai cikin yana cikin hadisin nabi hajjatul wada'i ka annaka tushahiduha na ibn hazm ya kawo duk hadisan gaba daya yana faddala cewa da la ya in raqumi ya hikan abin nan ya ka kawo hadisi inda mun sallah sun yi layya da raqumi yawa mata na layya da maraki cewa mun sallah sallan yayi layya da rago in dai ka ce i ya taba yi sai mu ci ya taba yi amma in ka ce shi ɗaya ya ta yi to wannan kuma shi a magana muhallin khilaf kila an fahimci wannan ala kulli halin dai abin da kenan illa abin sun ka ittifaki da shi da duk wanda kai lai da shi yayi in kai lai da rago yayi in kai wai da musuru yayi ko da tunkiya yayi in kai wai da sha yayi in kai da marakiya in kai lai da rakumi yayi amma afdalu inda inda jumhuri ma ada malikal shine daga sam aka faro a yau kasa ina fata mun gane wajen shekaru kuma mu riga mun sani irin yan shekaru in rakumi na sai shekara hudu in tunki in maraki na ko nagi sai shekara uku yan na sai shekara ƙosashen shekara guda akuya da tunkiya su ma sai sun shekara cicicip dan wata takwas ko wata bakwai bai inda akuya ta ko tunkiya a rago shi ma dan shekara sai da su wannan adda dan sabani amma musnadun annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma hadisin ibn azan ya ce ya inganta kuma in ka ambata musnadun duk ƙaƙarani, in dai tunkiya na ko rago ko akuya ko bunsin sai wannan ce shekara shi an musanna a harshen larabci kila fahimci wannan amma in wajen shanu na dan shekara uku wanda ya ha uku in wajen raƙuma na ɗan shekara hudu ba layadun nama ka ce bari in yanke rago biyu wasassu amma zan haɗa da ɗan shekara uku ko hudu ko ku ɗan shekara biyu yawan nama ba a layadun yawan nama ba wani abu na ba in ji malamai illa an almubazzaranci ko ba haka ba kuma da awar da Allah da yawa Allah wayo saboda haka kai abin da kana iyawa in ma ka haɗa da ragunan nan naka kuɗin su dubu hamsin rago biyu ko ba haka ba ko dubu sittin dubu talatin talatin rago biyu ka haɗa ɗan warakin da ka sayo dubu arba'in ko ba haka ba ka ga ka samu wajen dubu ta ko dubu ɗari ko ba haka ba kila Allah ka samu maraƙin da kai malayya kila an fahimta in mun kuma kaga dama kana musharaka ko ana musharakan layya ya halatta ga raguna ayin ga shanu ga raƙuma gaba ɗaya mutum bakwai mutum goma duk suna iya tara kuɗi su yi wannan ya tabbata mun sallah sallan hasali mata ya sai mata ne duk daba guda gaba ɗaya musu ya tabbata sahabbai suna wannan musharaka ina jin kare tsawaita duk da mala ya ce ɗaya mutane bayani to ina jin barin take ta akan haka ne kila gobe sai mu dan ga wani abu shine uyubu ko ba haka ba abukan da ka hana a ilayya insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik